Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo yau sha ga watan afrilun shekarar 2019 jagoran dakarun kasar sudan da suka hambare gwamnatin shugaba umar albashir ya sauka daga mukaminsa kwana guda bayan da sojoji suka sanar da cewa sun karbe ikon mulkin kasar manjo janar awad muhammad ahmed ibn auf ya nada janar abdul fatah burhan a matsayin magajinsa dakarun kasar dai ba su faɗi dalilin da ya sa auf ya sauka ba amma a jiya juma'a jama'a sun ci gaba da zanga-zanga a khartoum babban birnin na sudan inda suke adawa da matakin da wata majalisar sojin kasar ta ɗauka na tafiyar da ragamar gwamnatin wucin gadi har na tsawon shekaru biyu shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya bai wa amurka wa'adin nan da zuwa karshen shekarar nan domin ta cimma kwakwaran matsaya kan tattaunawar da suke yi kan batun nukiliyanta inda ya gargadin cewa za a iya fuskantar mummunan sakamako muddin hukumomi a washinton ba su sauya yadda suke tafiyar da wannan al'amari ba yayin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar wacce ake mata kallon ta jeka na yi kace shugaba kim ya ce a shirye yake ya kara wata tattaunawa ta uku da takwaran aikinsa donald trump amma har sai amurka da wato ta soya irin halayyar da take nunawa kamar yadda kafa yada labaran kasar ta kore ta arewa ta bayyana a wannan makon ne shugaba trump ya ce yana duba yiwuwar sake wani zama da kim amma jaddada cewa amurka ba za ta sassauta takunkuman da ta saka wa koren ta arewa ba sai ta lalata makamanta na nukiliya. No, we want to remain in place. I think that sanctions are uh, right now Ya ce muna so takunkuman su ci gaba da kasancewa a irin tawa fahimtar ba mu nuna wato matsi ba ga ƙasar ta kore ta arewa. ta wani batu na daban shugaban na amurka ya ce yana duba yiwuwar miƙa bakin haure da ke tsare a kasar zuwa biranen da suke ikirarin za su iya ba bakin hauren mafaka wato biranen da suke adawa da tsauraran matakan hana baki marasa takaddun izinin zama shiga amurkan a jiya juma'a trump ya fitar da wannan sanarwa sawa'i kaɗan bayan da fadar white house da hukumar jami'an tsaron cikin gida ta homeland security suka jaddada cewa an yi watsi da wannan shawara amma yayin wata ganawa da yi da manema labarai a jan shugaba trump ya ce yana matukar duba yiwuwar ɗaukan matakin miƙa bakin hauran zuwa biranen da suka amince za su ba mafaka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe ukun dare ne da minti kusan hudu kwanaki biyu da kama shi shugaban kamfanin nan mai kwarmata bayanan sirri na wikileaks julian assange na ci gaba da zama a kurkuku yayin da ake shirin fuskantar wani lokaci mai tsawo da za a kwashe ana fafatawa a kotu da kuma fagen siyasa kan makomar assange shugaban jami'ar adawa ta labour a birtaniya jeremy corbyn ya yi kira ga gwamnati da ta hana ta sakiyar asan zuwa amurka jeffrey robertson tsohon lauyan da ke kara assange ne I have faith in the British justice system and I think he will argue. Ya ina da kwarin gwiwa kan tsarin fannin shari'a Birtaniya ina ga Assange zai kalubalanci wannan mataki na kama shi a matsayin take 'yancin faɗin albarkacin baki. tun dai a shekarar 2012 a sanci mai shekaru 47 ya fake a ofishin jakadancin ecuador da ke london a ranar alhamis 'yan sandan birtaniya suka fitar da shi suka kuma kulle shi bayan da aka zarge shi da karya ka'idojin da akan gindaya na kasa da kasa idan an ba mutum mafaka an zarge shi ne da laifin tsoma baki a harkokin wasu kasashen waje inda aka ce ya yi ta wallafa bayanan sirrinsu a makon ƙarshe na lokacin yakin neman zaben amurka da 2016 shugaba trump ya taɓa koɗa kamfanin kwarmata bayanan sirri na wikileaks bayan da wato ya saki wasu bayanai da suka shafi abokin hamayyarsa hillary clinton amma bayan da aka fara tuhumar assange shugaba trump ya faɗa manema labarai cewa bai san komai ba akan kamfanin na wikileaks kotu hukunta manyan laifuka ta icc ta ce ba za ta binciki dakarun amurka ba kan zarge-zargen aikata laifukan yaƙi da ake musu a afghanistan a jiya juma'a wani kwamitin alkalan kotun suka yi watsi da bukatar da mai shigar da kara a kotun ta mika kwamitin domin gudanar da bincike kan dakarun na amurka bisa wasu laifuka wato na yaƙi da ake zargin sun aikata a afghanistan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba har yanzu dai muna nan tare da Farfesa Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku je ci gaban hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ta yi mata. Shekaru nawa kika yi yanzu kina koyarwa a Harvard University? Shekara goma sha ɗaya nake gudu. Kuma akwai wani takamaiman darasi da kike koyarwa? Ito, e na yi dai wannan na shari'a din shekara hudu na yi shi a zube kuma na yi critical human rights thoughts din na yi gender violence and justice da shike jami'a irin na harvard wanda suka kame ta daban ne mu din suna amfani wani lokaci da abubuwan da muka sani kaɗan da inda muke kamar yanzu na zo nan na research na rubutu wato kina bincike da kuma eh, rubuce-rubuce rubuce saboda shekaran da ya wuce sai aka gayyace ni wai akwai wani zai zai magana yan arewa da kuma islama da kuma yan boko haram sai na je ni dan kudu ne bai rabe ni ya karanta shi ta tes ya zo shi ma ya binciken sa ya rubutun sa ya je yana sai wallafa takarda an kira shi babban jami'a ya zo ya magana fiye da rabi da abin da ya ce ba annan bane ko kaɗan ya nuna abubuwa da yawa na ta rubuta na ta rubutawa to a wani lokacin idan mu banmu da mu a gurin abin da ya faɗa din nan shine duniya ta fita da shi wanda suka zo su ne za su je su yi making wasu doka-doka da zai shafe mu nan da baya shi sa muka gagara cin gaba saboda masu magana a on our behalf din ba mu ba ne abubuwan da suka shafe mu ba eh, mu kanmu ba ne in ba mu tashi mun tsayin daka ba so wani wai kaga wani yana so ya ci gaba ka ci a'a wannan eh, zai zo ya wuce ni ba haka ba ne yanzu ake a duniya idan kin gani ina Harvard ban kawo ki ba ni na faɗi in ban ɗauke ki na sa ki aka na ba ke ki zama tauraro fiye da ni ni na faɗi ba ni ban karu ba so ni abin da nake son faɗi a cikin wannan magana da muke especially mata ba za mu kuma iya yin wannan ɗin ba idan ba mu karantu ba fiye da ƙara karatun nan sai mun taimaka wa kanmu da kanmu mun ja ƙanana ko ma manyan mu ɗin da suka fi mu mu nuna su a duniya wannan boko haram ɗin ta yi kai ta yi gaba ta buwaye mu ya wuce boko haram akwai rashin wasu abubuwan da ya kamata bai da mu tashi mun yi din ba to ina kira especially ga iyaye mata da kuma masu tashi na bayan mu kan cewa ina kiran shi abin soft power muna da shi wannan lalima da lashi wannan soft power din mu mata fiye da kowa mu yi amfani da shi mu jawo yaran mu kusa da mu gane da ina kasan duniya ne amma yara na ba su tafi su je su zauna a wani gida ba sai yara kula ki samu yara gida na. kin kware a professor nan samun wannan farfesan hajiya a wani fanni kika kware a fannin human right hakkin bil'adama eh hakkin bil'adama a shi kuma a gefen shari'a da mata to hajiya duk wannan bayanai da yadda kika kai wannan lokaci na rayuwarki ki magana 'ya'ya ɗazunaki 'ya'yanki nawa ne ya kuma mai gida ya ɗauki wannan nauyin karatu da bincike-binciken da kika ta yi ɗan nan ina da 'ya'ya biyu da abubakar da mahamud suna da sunan turanci da niko da silvio amma abubakar da mahamud sunan su na hausa babansu daga farko dai ya nuna kamar yana so ya goyi baya to daga baya kuma da shike tsalle-tsallen na ya yawa sai ya ce shi ba zai iya ba amma a ɗaukan na wayan makarantar su yana kokari zaman ba ta yi sosai ba saboda yadda rayuwa ta kaya amma mun dai gode wa Allah yara girma makaranta shekara ashirin da shekara ya sha shida. Suna makaranta a nan gida Najeriya ne ko tare da ke a Harvard? Suna can Boston yana jami'a zai gama bana. shi babban kenan abubakar mm. shi karamin mahmud kuma yana makarantar soja a virginia shi ma american mm. shi ma zai gama bana na sakandare mm, su suna jin hausa to yaushe ne kike da burin dawowa gida ki zo mu ma mu amfana da wannan ilimi da kika samu daga wasu kasashe ni burina ba in zauna a can ba ko kaɗan rera bai ɗauki zama a ƙasan waje ba ko kaɗan wani lokaci na so in dawo don na shiga na fita to karfin zama na saboda yara ne ni kan ban yi yanzu ma ba sam sam sam amma kuma yanda yanayin gida yake wani lokaci na ga kamar taimako da nake yi a ƙasan duniya kamar yana da ƙarfi dokin ga ina nan najeriya ba zan iya yin abin da na ina hafa din ba akwai wani eh, taron da aka yi a shekarar da ya gabata 2018 a faransa da shugaban ƙasar buhari ya tafi mun haɗu da shi na ga ya zo na je na same shi muka gaisa to wani lokaci in ba kai ka fita din ba wani ne zai ci baki da baki albasa da bakinka mm. da aka tashi kuma sai sha ɗaya shugabanni sha ɗaya suka zo inda muka yi magana suka yi taron su aka yi kowa ya tafi nashi wannan muka samu sha ɗaya aka samu ni yar arewa na tsaya na yi magana amma ni abinda na sani kalila ne da wasu irin kamar irin ki ko hajiya aishatu muhammad ko wasu ko wanda kukun fi ni sani dubai amma inda na samu kaina baka samu kanku ba ni kuma a kaina ne yake wasu burden ne a kaina da ya kamata ni in ɗauko ku in kawo ku ko exchanging nawa to idan muka gane akan cewa wannan yafi fi wannan ya wannan ya wannan muna jawo wannan sani din ba wai saboda kabilanci ko kuma saboda wani abu a'a wannan sani muke jawa muke kafata to ba to mu yana da kyau ba mai hasada ba ma yan uwa ma junan mu wannan hasadan wallahi shine nake so in Allah zai ban kwanaki mai yawa zan ci gaba da roƙo da kuma faɗarkarwa kan cewa bisa lahi mu dinga jawo juna a jikinmu mu ga a kan cewa kekin sani ya fi ne ba wai na rena kaina ba ne a kin fi sani ya fi ni To masu sauraro a nan za mu dasa aya a mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauki da karashin wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Kowa fargaba yake yi har an kai lokacin da abin da zai shafi daga gwada zuwa kaduna sai an rika tuntuɓa ana jinya hanya take mu taho ko kara taho kafin a samu a iya tafiya kowa zai tafiya yana fargaba har ya kasance wa'annan mutane yan bindiga sun gane hanyoyin nan yanzu kamar an bar musu ne suka ga suka ci gaba da cin karansu babu babbaka mutanen nan ba a aljanu ba ne mutane da suke zama tare da mu suke ma'amala da mu suke cinikayya da mu suke komai da mu wasu su ma an san su babu ta inda shugaban kasa zai tsira daga zargin da ake yi kuma musamman al'amarin da shafi za zafar ba fa yau aka fara ba ba. jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadoma da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. ba najeriya ba ce amma mun ji akan wani mutum ya da aka kashe ka fito ka magana mu duk rana muna binne mutum daga ashirin zuwa talatin zuwa arba'in kowace rana mazaje ba sa iya barci a cikin gidansu mata sa a zo a ɗauke su ana musu fyaɗe duk da bala'in da muke ciki baba mun fito mun zaɓe ka zamfara mun zo kuma bai protest sai kun yi adresin 'yan uwanmu da ake kashewa. to wannan zainab ahmed mashir ce ɗaya daga cikin ɗimbin mutanen da suka taru a wajen gangamin zanga-zanga da aka yi a bakin kofar shiga fadar shugaban ƙasa ta najeriya da ke abuja a ranar asabar ɗin da ta gabata inda mutanen suka taru suna bayyana jin takaici akan kashe-kashen gillar da ake yi wa mutanen zamfara da kuma taɓarɓarewar harkokin tsaro musamman akan hanyoyin mota na arewacin najeriya ga kuma yawan sace-sacen mutane da ake yi sunana muhammad sani daga karamar hukumar tsafe mutane idan 'yan ta'addan nan sun shigo cikin gari sukan gudu wani ya je ya faɗa cikin rami duk son uwa da take maɗanɗa za ta iya ita batun shi ta je ta ciciranta sannan maza sukan je su shiga cikin daji su ɓuya waɗanda suke mazaje masu ƙoƙari su ɗan tsaya su dage sakamakon suna ɗauke da mugan makamai yasa ko ka tsaya kai kana da bindigan gargajiya tashin ta ɗaya da wanda yake da tashi sama da arba'in ko talatin ko ashirin da biyar ba za ka ja da shi ba to shi yasa ga mutane hankalin suna tashi wasu mata suna kuka yara suna kuka sukan koma su shiga daji maza su ɓuya domin su ceci rayuwarsu. to akan wannan lamari ko lamura ne muka nemi wakilinmu na abuja nasiru alimul hikaya ya shirya mana muhawara ta musamman tsakanin masu ganin cewa gwamnati na iya bakin kokarin ta wajen shawo kan matsalar tsaron nan da ko masu ganin gwamnatin ta kasa ina tare da manjo yahaya shinku wanda tsohon jami'in soja ne wanda yake lura da waɗannan lamura kuma yana zaune ne a kaduna sai kuma barista zubairu na mama lauya ne mai zaman kansa mai shirhi kan lamuran yau da kullum wanda yake zaune a abuja bari mu fara da Yahayashinku. shinku wajen yahaya shinku me zaka ce kan abin da yake faruwa na satar mutanen na a wannan yanki na arewa maso yamma to a gaskiya fi sabilillahi wannan al'amari kowa mai bibiyan al'amuran yau da kullum zai iya cewa abin ya ta'azzara ya wuce inda ake tsammani saboda asali Wani al'amari ne garkuwa da mutane ya fito da kudancin ƙasar nan ta yadda a hankali su magabata da shugabanni a wancan bangare suna ta kokari su ga da shi mu daga nan muna ganin ya kamar abin a zo a gani daidai lokacin da gwamnati ke hannun yan arewa daidai lokacin da shugabannin rundunonin tsaro na soja da na yan sandan ciki da na yan sandan masu kaci duk suna karkashin arewacin najeriya ne ya kasance wani al'amari ya ta'azzara kusan yana neman ya sauye tattalin arzikin arewacin najeriya yana neman ya hana walwala yana neman ya hana dukkan abin da za a yi a samu ci gaba a ƙasa abin da ya shafi ilimi abin da ya shafi a shiga gonaki a yi noma tafiya a hanya a yi fatauci yayin da wannan al'amari yake faruwa duk sadda ɗan ƙasa ya soye bayani ko da hankalin gwamnati abinda jama'a mafi yawa ko akasari suke duba ne kamar ba ka kaunan wannan gwamnati ne ko ba ka kaunan wanda yake shine shugaba a karkashin wannan gwamnati kusan inda a ce da yadda abin ya faru wani ta mai da hankali to gaskiya da an ci galaban abu amma sabanin haka sai gashi yana ta karuwa ne yana ta'azzara maimakon waɗanda ba za su zo wani lokaci a ce an tsaya a gefen hanya ne an sunkuci mutum an tafi da shi yanzu ta kai ga har gida gida har gari gari ake bi ana samun mutane ana tafiya da su kuma hukuma tana ji tana gani amma har yanzu ba abin da aka yi barista zubairu na mama ka ji abin da majiya ya shinku ya faɗa shin ka amince da shi ko kana da wani ra'ayi da ke da bambanci ai na kuɗin sabanin ra'ayi tsakanin da shi ka abin da ya faɗi haka ne ba haka ba ne duka da farko da kai la'akari da ita kanta wannan gwamnati na yanzu Marisa Zubairu na mama sai ka daga murya don ba ma jinka sosai. Idan kai da aka yi da abin da gwamnati mai ci ne yanzu take ciki game da maganin tsaro tun farkon wanta har zuwa yanzu an ba a haifa mata farko ba a kushe ta ba. Dalili kuwa shi ne gwamnatin nan da take ci a yanzu idan gwagwadon sani na ta ɗauko ta ɗau da matakan tsaro tun farkon shigowanta har zuwa yanzu. Wadda kusan haka da abin ma da ba magana. Da farko ya kamata mu sani cewa harkan tsaro hakki ne na duk kowa da kowa da gwamnati da al'umman kasa da jami'un tsaro da kowa da kowa harkan tsaro na kasa ya rata a wayan mu duka shi kuma wannan magana da ake batu na garkuwa da mutane da fashi da makama da irinsu da ke faruwa musamman arewacin najeriya ba yau ka fara shi sai game da mai magana da farko ya faɗi ya yi muni ya ƙara yin tsamari a wannan zamani dalili ko shi ne duk da iya ƙoƙarin da gwamnati take yi da dan fahimta ta akwai stakaci a tsakanin mu al'umma mu kanmu don gwamnati ta da iya abin da za ta yi amma mu ma kanmu al'umma ya kamata mu bata gudunmuwa ta musamman wajen ba da bayanan sirri mutanen nan ba a zanu ba ne mutane da suke zama tare da mu suke ma'amala da mu suke cinikayya da mu suke komai da mu wasu su ma an san su amma akwai lambobi na jami'un tsaro da kullum ake yadawa a yanar gizo a kafofin sadarwa ta musamman a gidajen rediyo da jirgin najeriya nan da zarar an samu irin wannan barkewa na eh, abin nan ba za a sanar da hukuma amma ana yi ba a yi ba a sani ba sai kenan abu na biyu shine gudunmuwa da muke cewa a ba gwamnati ko jami'un tsaro abu ne da yake bukatar a kulle yomin mu sa ido a tsarin mu a kasar nan da an kai la'akari ba haka yake ba tsarin ma kasar da da zaran ba ya zo ko an samu sabon mutumin da ba san shi ba a unguwa kawai akan sanar da mai unguwa yanzu zai zai sanar da dagaci haci ba har aka yi hawar koli na hukuma a sanar da mutane ko an ga wani sabon abu wani sabon yanayi wani sabon rayuwa ya shigo mana ana ɗaukan matakai na rigakafi na gaggawa a magance shi bari mu koma a ta zubairu na mama bari mu tambayi shi manja shinku a shin manja shinku a matsayin kama na tsohon jami'in tsaro kullum ana cewa jama'a su haɗa kai da gwamnati kamar yadda zubairu na mama yake faɗa shin mutane ba sa haɗa kai da gwamnati ne abun ya ta'azzara haka ya zama hatta ma yanzu in ka kama hanya daga abuja zuwa kaduna wato karshe ba jirgin kasa ka shiga ba kullum kana tsammani cewa watakila za a iya sace ka abubuwa guda biyu da ake so a yanzu hankalin mu a kai cikin jami'an tsaron na akwai gurbatattun da su ne za su koma su gaya ma wa'annan miyagu cewa ai kuwa akwai wani ya fara rahoton cewa kamar kuna da masaniya ko kuna aikata irin wannan aika-aika kuma mu dai wajen rahoton sa ba mu ya ɗauka wani mataki ba ka ga daga ƙarshe kai ka ba da rahoto sai ya kasance an da kanka an ɗan matakin da ke na farko a ce a kawar da ko iyalinka sai ya kasance 'yan kasa abin da za su iya yi ko da na ba da bayanin sun ga ana banna ne ba lallai ne tasiri ba za su iya faɗa amma shan da cikin jami'an tsaron tun da akwai ina akwai bar gurbi sai ga an samu wanda su ne za su koma su hunta ma wa'annan yan ta'adda cewa ai ga wanda ya kawo labari akan ku sai ga an ji an faro mutum ko iyalan shi an kasala shi haka nan su masu unguwanni da ake magana su ma yanzu kusan musamman irin jihohin mu na Kaduna suna da karfin hali ne akan abin da ya shafi al'amuran jama'a saboda ba wata cikakkiyar sana'a ko karfi suke da bace kuma gwamnati ba ta iya ɗaukan wani na su ba balle har su iya zama musamman akan irin wa'annan ayyuka to sai kasance kalubalen da yayi yawa ta inda yanzu an kai yanayin da jama'a kowa fargaba yake yi har an kai lokacin da abin da zai shafi daga gwada zuwa kaduna sai an rika tuntuɓa ana jinya hanya take mu taho ko kar a taho kafin a samu a iya tafiya kowa zai tafiya yana fargaba kuma a daidai sani na da tsarin tsaro gwamnati na tana da tattalin arziki da kuma kwarewan jami'an tsaro da za su iya tabbatar da an magance wannan abu kaga musamman na hanyar abuja dinnan akwai mamaki a ce kafin shi wannan shugaban 'yan sanda ya fara aiki wancan na baya shi wanda ya fita ibrahim ya tabbatar da a wannan hanya an sassa zango-zango na 'yan sanda waɗanda suke bincike amma wannan yana zuwa ya ci duka ya dakatar ya ce a janye su har ya kasance waɗannan mutane yan bindiga sun gane hanyoyin nan yanzu kamar an bar musu ne suka ga suka ci gaba da cin su babu babbaka wanda a halin yanzu mutane suna je suna ganin tafiya zuwa abuja yana nema a gagare su kuma ba ya shafi jama'an kaduna ne kadai ya shafi arewacin najeriya musamman arewa ta yamma da bangaren arewa maso zuwa inda sai sun biyo ta wannan hanya kafin su iya zuwa abuja. Hadisa Zubairu na mamaka ji abin da Shinku ya faɗa. Na'am. A gaskiya a cikin bayanai da yi akwai dan abin la'akari musamman halayen wasu jami'an tsaro a nan na yadda da bayanan su na cewa wasu jami'an tsaron fatattu ne musamman kananan jami'an tsaro sai an tantance su don su ma suna kawo cikas wajen gudanar da aikin tsaro musamman a wani yanayi da muka samu kanmu a yau wannan abin la'akari ne a magana na biyu shine batun masu unguwanni da sauran al'umman ƙasa baki da ina son mu sani cewa shugaban ƙasa kamar da ya faɗi cewa shine ake kira kwamanda in na ƙasa ko menene gaskiya ne amma a hali da muka shiga yanzu duk matakai da shugabannin rundunonin tsaron namu na Najeriya musamman Allah ya taimaki masu kasance 'yan arewacin Najeriya ne ba lallai ba ne sai sun jira shugaban kasa ya ba su umarni musamman a hali da muke ciki da muka fuskantar kalubale a kan taɓarɓarewar tsaro na ƙasar nan musamman arewacin najeriya ina ganin nauyi muhimmiyar nauyi yana ta a wayan su su ɗau matakai su ko daga baya su je a tabbatar da matakan da suka ɗauka ba sai sun ja shugaban ƙasa ba in shugaban ƙasa ba zai aikin shi kuma ya ba ya nasu ba eh amma barisa zubairu da mamashi shi majiyashin ku ya ce duk abin da zai faru eh, ya nuna shi alhakin da yana wuyan shugaban kasa ne ya tabbatar da kowa yana yin aiki daidai To a gaishe kuma malamai to za mu ji fashin baki akan maganar da shugaba Buhari na cewa ana neman a sa siyasa cikin lamarin zamfara din nan da kuma darussan da ke cikin abin da gwamnan Kaduna Nasiru Irufa ya kwanan baya akan hanyar Kaduna da Abuja lokacin da suka ci karo da masu satar mutane. Yanzu muna gode wa shi wakilin namu na Abuja Nasiru Adamu kaya da kuma bakinsa Zubairu na mama da kuma hayashinku kuma a madadin su daga ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Huta lafiya. madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. man shata alhaji wili jallo wancan mutumin shata